Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a mu da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makili. 'Yan sandan Murtaniya sun gano mutumin nan da ya kai hari da wuka akan masu tafiya da sawu a jiya Juma'a a birnin London cewa an taɓa ɗaure shi a kan laifuka masu nasaba da ta'addanci a baya. maharin mai suna usman khan mai shekaru 28 da haihuwa ya taba fuskantar hukuncin ɗauri a shekarar 2012 kan laifukan ta'addanci a cewar 'yan sanda an dai sake kan ne a cikin watan disamba shekarar 2018 'yan sandan sun ce mutane biyu da maharin ya dabga uka sun mutu bugu da kari ana zargin usman wanda jami'an tsaro suka yi artabu da shi kuma suka kashe shi a kan babbar gadar birnin london a jiya juma'a wato yayin wannan harin da aikata laifuka na ta'addanci. kwamishinan 'yan sanda cressida dick ya tabbatar da mace-macen na yammacin jiya juma'a kana ya ce wasu mutane uku su kuma sun samu rauni a wannan harin kasar albania ta faro mako a cikin wasu muhimman al'amura da suka hada da bukin ranar samun yancin kai da kuma kammala bison yan uwa da abokan arziki da suka mutu a cikin wata mummunar girgizan kasa wacce ta afkawa kasar a cikin shekaru da dama mutane 40 ne suka mutu ciki har da kananan yara bakwai masu shekaru biyu zuwa takwas kana mutane 900 suka ji raunuka wasu mutane 5,200 ne suka rasa su kana gine-gine 1,200 suka lalace a cikin wannan girgiza mai karfin maki 6.4 ta ranar talata an huskanci fargaba ainihin yayin da mutane suka ki gomawa a gidajensu an kuma samu ƙananan girgiza da dama ciki har da wanda ya kai maki biyar wani masanin harkokin girgizar ƙasa da ake kira Rajab kauti ya faɗa wa murya Amurka cewa ko da yake akwai yiwuwar samun kananan girgizar ƙasa amma dai za su zo ne da rauni. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Firaministan Iraki Adal Abdul mahdi ya ce wato zai gabatar da takardar murabus ga ban majalisar dokokin kasar yayin da ake ci gaba da mummunar bore a cikin kasar sanarwar da abdul mahadi ya yi jiya juma'a na zuwa ne bayan da jagoran shi'a a iraki ya kira da a canja shugabancin kasar an kashe akalla mutane 400 kana wasu ɗaruruwa kuma suka jikata tun lokacin da aka fara zanga-zangar kin jinin gwamnati a ranar 1 ga watan oktoba matakin da firaministan ke niyyar ɗauka ya sa masu zanga-zangar da sun yi matukar murna a dandalin tarif square a birnin bagadaza sai dai masu zanga-zangar sun ce za su ci gaba da zaman darshe a dandalin majalisar dokokin iraki ta shirya ta gudanar da wata zaman gaggawa a gobe lahadi domin tattaunawa akan wannan batun mai kamfanin sadarwar sada zumuntar twitter jack doze ya kammala ran gadi da ya yi a nahiyar afirka inda ya yi alkawarin zai tare na a nahiyar tsawon watanni shida a cikin shekara mai zuwa doze da ya fitar da wani ya fitar da wani sako a wannan mako yana mai cewa afirka dai za ta ja ragaman duniya nan gaba ya ce bai san ainihin inda zai je zauna zai je zauna a nahiyar afirka ba a yanzu amma dai zai kwashe watanni uku zuwa shida a shekarar 2020 a nan nahiyar afirka shugaban na babban kamfanin sada zumuntan bai yi wani karin bayani ba akan abin da yake niyyar yi a nahiyar afirka haka ma kamfanin na twitter wadda ke birnin san francisco bai yi wani karin bayani ba akan doze akan aniyar doze a kwanan nan dai doze ya kawo ƙarshen wata ziyarar aiki da ya kai wa wasu 'yan kasuwa a habasha da ghana da nigeria da kuma afirka ta kudu daga karshe jami'an sintiri a kan iyakan diego na nan amurka sun ce sun ceto mutane 20 daga ambaliyar ruwa a cikin wasu bututuwa a ranar alhamis jami'an kwastam da na tsaro kan iyakan sun sanar a jiya juma'a cewa masu sintiri a kan iyakar sun gano mutane guda uku da yammacin ranar alhamis da suke kokarin shigowa amurka ta barauniyar hanya wanda suka bi ta wani bututu kuma ruwa ya musu yawa saboda wato ana samun ruwa kamar da bakin kwarya a wannan yanki a cikin wannan lokaci. kenan kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Fatu sai da gali wata matashiya mai waka da kada jita daga jamhuriyar Nijar. A makon da ya gabata, Fatu ta bayyana mana irin kalubalen da ta fuskanta a wannan sana'ar tata. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To yanzu ke ina kike ganin makomar wannan sana'ar taki ina kike son ki kai a wannan sana'ar? ni abinda na so cikin shi an faranta ma iyaye na in samu mishi abinda za su rike ko in samu mishi wani abu wanda za yi mishi To, na ji a baya kin ɗan ambato kamar wasu ƙalubale da kika fuskanta a rayuwa da kuma wannan sana'ar. Ban sani ba ko akwai wasu abubuwan da baki ambato ba? A wannan sana'ar tamu. Saboda kasan mutanen mu in ba tana tahiya ba ta yi aure ba su yarda da haka kafan in ni na kasu da ke ina son aure kafan babu miji wanda za a bar kina tuni tana tahiya sai ya cikin sai dai mai ilimi to wata kan miji ba zai baki ki wannan sana'ar ba kuma suna ganin bai kamata a ce yarinya ko budurwa tana wannan sana'ar tana zirga-zirga ta jinan ta jinan bakina. Eh mana Ba za su bari ba. To yanzu yaushe kike sa ran yin aure? Wallahi ban sani ba. Ina dai mutane dai suna masa min saboda yi aure suna min maganganu duka. Amma ni har yanzu maganganun nan nasu ba su shiga kaina ba. Amma kullum suna min magana suna min magana aure. Kama suna yi min fada. Kowa da lokacin shi ne. To yanzu a ce ki samu miji ba amurki za ki aure shi? A a dai. Ba ni so in yi nisa. da iyayena kama kama amurka oh ba ki son ki yi nisa da ya mai ne ko tawa ne ko gadis ne a iya to baki bani labarin makaranta ba kin yi makarantar boko wallahi ban yi makaranta ba amma ban yi lakwal ba amma makaranta na yi ban yi nisa ba yanzu ma ana hmm. cikin ta oh yanzu haka kina kan yin makarantar da kyau to me kike so ki karanta hmm. ina so in karanta abin da za koya sallah da arwalla da hankulin duniya watakan ilimin addini kike nema kenan yanzu eh. To yanzu iyayenki na bari ki je turne wato irin zagayen da kuke zuwa na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe? Eh suna bari na yanzu. Yanzu suna bari saboda sun gane ne sun ce dama ba su san mata tana tahiya ba da gitar ko amma yanzu sun saba sun yanzu sun saba sun san ba wani abu ne muke yi sai dai gita. kamar yanzu sun yarda da ni ne hmm. to kamar ta waɗanne irin hanyoyi ne kike gani ake tauye mata a al'ummar da kike kamar mata ba su da dama a yi da su meye matsalolinsu wai da matsalolin shi ga yawan aiki da harakan maza harakan maza yanzu maza ba su da hankali kamar ba su da ilimi yanzu da yawa maza eh mara Mm, to me suka yi muku haka ne? Akwai wani talauci talauci kamar babu aiki cikin niyyar wanda wanda za miji ya tafi ya samo wani abu ko ya samo wani kudi sai dai wanda ya yi lakwal wanda ya yi lakwal ma kudi ya gagara mishi hadda ci hadda lakwal suka in yaro ya yi shekara biyu ko uku yana cikin lakwal ba a koya komi to su iyaye mata me kike gani suke fuskanta wane matsaloli suke fuskanta mata? In ka ga mata tana da problem sai dai ba ta da aure. In tana da aure ba ta da problem. Ita ce kawai matsalar mata a al'ummar buzaye. saboda kasan yin germany yanzu iyayen mace ma in ba ta da aure ba su jin daɗi saboda su yi tsoron ta yi wani abu ko ta yi shiri ko ta koma wajen karuwanci ko ta koma wani abu shi ne kawai matsalar matan buzaye kawai to yanzu ana barin eh. mata buzaye su je makaranta ko ko in ce al'adar tana bari su je makaranta a suna bari yanzu saboda dama abinda ya suke dama mata in ta yi kwal kamar ta koma kamar matara ce ta koma kamar azalin ce to yanzu eh wata mace idan ta je makaranta ta zama kamar wata baturiya kenan harkokin nasara kawai ta tasar gaba kenan eh To yanzu su yi wayo dama ba su da wayo da fari ba su yin haka ba su son mata su shiga na mm. To madalla a gaida Fatu sai da gali daga jamhuriyar Nijar. Masu rare a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ji mu tafa da wani sabon shirin. A madadin ita bakuwar tamu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. dama su 'yan adawan su ne ke kaurace ma zama. Mun ce muna son mu samu shaida na cewa lalle shugaban kasa shi ke bayan wanga neman tsuhu da sai an ka waye gari sai mun kaga takarda ra'ayi ra'ayin su ne in ka ba da ra'ayin ka demokradiya eh, ra'ayi ne kuma demokradiya ai abu ne na rinjaye ai ba a taɓa demokradiya ba a ce wanda bai da rinjaye ya rinjayi wanda a da rinjaye ai ba wannan ba demokradiya ba ne. jama'a muna fatan mun sami kula mai lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin ko menene ra'ayin yan jamhuriyar Nijar game da kama madugun yan adawa Hama Amadu da kuma jefa shi gidan yari bayan da ya dawo gida daga zaman gudun hijira assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Ibrahim Kantama eh, daga nan jamhuriyar Nijar lallai haka nan ne Eh, an kama madugun 'yan adawa a yana a yanzu haka yana gidan yari na filin ge to amma idan aka bincika ai abu ne wanda dama ba abu ne wanda ya rataya a wuyan shi laihi suka yi su wajen mutane suna da dama wanda aka kama da wannan laihi kuma kotu ta yanke musu hukuncin kason shekara guda guda wanda ta wannan dalili da ya dawo kuma kotu ta neme shi na yankin hukuncin da an kame shi na kwanaki suka kai eh, suka kai shi suka garkame shi a gidan yari kuma wannan ai ba wani abu bane ai duka yan kasa kowa da kowa a gaban doka ɗaya suke da wani babu wani wanda ya wani gaban doka duka wanda suka yi laihin nan iri ɗaya su da yawa ne duk sun yi kasan su na shekara guda guda a gidan yari dan me shi za a ce a hudda shi da gidan kaso ai duk laihi guda ne kuma iri ɗaya ne laihin nasu ba a kan shi aka fara ba idan kuka duba akwai shugaban jam'iyyar sai dai sarhama alhaji abdullabo shi ma wannan abin ya ritsa da shi ya je gidan yari ya yi kaso na shekara guda bayan hutawa daga gidan kasan shi yanzu jam'iyyar sai dai rahama tana hannun wasu shi tuni babu wani ja'in ya jaye daga cikin wannan magana ni na gani babu wani abu mai kamata ba ma ne a ce wannan abin ya zama wata da ba tsakanin al'umma kowa ya ni ina mai tabbatar muku da cewa muddin za a ce an yahe mishi kaje sarkin shi an wanke shi to wallahi yan kasan nan ba mahaukata ne sauran jama'a su ma do dole a ya maido cikin su shiga cikin fannin siyasa su kamar su Abdul Labo sunana Maryam Karim wadda ke zamne a birnin Yami to ni na ga basu kyauta mishi ba tun da dami shi ce ta rasu kenan ga ciwon ya yi rashin ma'aikiyar shi sun zo sun kara mishi wanga ciwo yau ni na ga da yake da dalilin rasu ne kawo shi bai kamata su yi mai haka ba kuma da ya zo shi da a kama shi bai yi ba wallahi ni na tausaya mishi tun da yau ga ciwon rasuwar mahaihiyar shi kuma a zo a kama shi bayan rasuwa ya zo da towa shi kuma ban san ne an ka kama shi bai yi ba mu yanzu haka da muke magana hama amadu wanda bayan zaman shi babban jigon yan adawa har ila shi tsohon prime minister niger ne kuma wanda ake karfafa zato sosai na cewa in allah ya kai mu zaben shekarar da ɗaya zai shiga cikin yan takarar shugaban kasa maganar jefa hama amadu a gidan kurkuku tana cikin batutuwan da za ku ji an taba a sabuwar muhawarar da wakilinmu na birnin yamai sulaimu muni bar ya shirya mana akan harkokin siyasar wannan muhimmiyar kasa. Tare da ni a wannan shiri akwai Sahanin Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Niger sai bana Ibrahim Kaza na jam'iyyar Model Lumana. Malamai barka ku da zuwa. Ya barka da zuwa. To bari fara da kai Sahanin. Shin ina kwana game da kwamitin haɗin gwiwar da aka bayyana shirin kafawa a makonnin da suka gabata da nufin sulhunta bangarorin siyasar Nijar a akan maganar tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 lalle kamar yadda ka ce kwanakin baya duk 'yan nijar sun gani eh, a kafofin yada labaru eh, wannan haduwa da aka yi na babban zaure na konsai cndp eh, kenan ƙarƙashin jagorancin firaminista minister bezira fini wannan daman zauren 'yan siyasa gaba ɗaya duka suna haɗuwa ne saboda a tattauna bisa matsaloli wanda ake gani kamar suna kalubale bisa ga tahiyar siyasan ƙasan tamu eh, dalilin haka nan wannan tarwon gakin an kai fara ta mu dai a bangaren masu rinjaye eh, babban manufa wadda a gare mu ita ce ta mu ga cewa lalle wannan zaben masu zuwa na 2021 an yi su kamar yadda dokoki na ƙasa suka tanada Eh, da yarda kowa kuma a yi su a demokradiyance kamar yadda aka saba mm. wannan shine a babban guri babban fata namu saboda yauni na jagorancin al'umma ga wuyan mu ya rataya don shi ya saka dole ne mu Eh, muke taka tsantsa ganin cewa da mu yadda za mu kare kasan eh, nan saboda ta zamana lahiya. wannan na nufin kenan eh, lalle bangaren rinjaye ya fahimci cewar ba zai yiwu a shirya zaben nan ba muddin yan adawa ba sa ciki idan suka ci gaba da ƙauracewa zaben watakila ba za a abin ba zai yi fa'ida ba to kasan kun daman su ne ke kauracewa saboda eh, duka shawarwari shawarwarin da an ka bada ne na mu ga cewa kamar yadda dokoki na kasa suka tanada an yi komi da komi eh, yadda kowa yana da wakilan shi a seni ta saboda wannan hukumar zaɓe ta wannan karin hukuma ce wadda aka yi ta bisa kai ga shawarwarori wanda ƙungiyoyi suka bada eh, a zabe wanda ya wuce ce wadda a yi seni wadda take manan wadda za ta zama ta dindindin kuma saboda eh, mu kwatanta adalci bisa kai ga wangakin muka ba da shawarar cewa da ya zamanto wakilai duk da mun hisorin rinjaye a majalisa majorite zamanto suna da wakili biyar yan adawa suna da wakili biyar yan baruwa na zamanto suna da wakili biyu kuma a wani tunaci wanda za mu yi saboda kowa ya sani jam'iyyoyin siyasa a ƙasar nan sun kai wajen kusan 150 kaga ba zai iyo ba a ce kowa yana da wakilin shi a sani amma duk wanda a ɗan takara yani wanda eh, babban kotu ta ƙasa wadda ke valide cewa da tsarin mulki cewa da court constitutional ta yi valide shi ma dofis yani eh, eh, wakilin shi zai zama to mamba ne a nazartarwa a wannan a wannan majalisa ta sani mm. bana waya ko yan adawa kun shirya wa shi wannan zaman sulhu ganin cewa akwai alamu da ke nunin an shiga cikin yanayin tace ba tace ba eh abin bakin ciki a wanda muka gane yau shine ne birji rafini yana bangare guda kuma masu rinjaye da ake ce ma majorite suna eh, su ma bangaren su daban tunda a cikin eh, maganganun da mun kai da birji rafini da ya kira 'yan adawa lokacin nan babu wani bangare sai shi sai mu lokacin nan ya tambaye mu menene mu abin da muke gani yake iya sa mu samu sulhu kuma a yi komi cikin lahiya babu wani kuce-kuce bayan an yi zabuka masu zuwa mun ka gaya mai ya ce mana to mu ba shi dama ya ta ya kira mu daga baya da ya kira mu ya ce duk abin da mun ka tambaya an yarda shi to cikin abin da mun ka tambaya mun ka ce CNDP wannan da an ka saba mu ba mu yarda da shi ya kamata a huta kwata-kwata daga cikin CNDP a kahu kungiya sabuwa wadda ta kunshi 'yan adawa masu rinjaye wannan file da societe civil wanda kama 'yan horon hula da kuma shaidu na cikin ƙasa da kuma na kasashen waje na biyu mun ka kawo maganganu da yawa da sun ka huce haraka ta zaɓe kaɗai ko haraka seni ko haraka a ba kowa dama ya je magana cikin eh, talabijin na gwamnati an ka ce duk abin da ke hana ruwa zuwa akwai haraka shari'a akwai haraka ta lakwal akwai haraka ta eh, kowa ya samu magani a cikin kasa da yawa mun ce ya kamata matsaloli da yawa mm. mun ce ya kamata a tattauna bisa kansu to su kuma ga ganin su in an zo an zamna abin da ya kamata a yi zance bisa kan shi shine seni ko kuma a ce zaɓuɓɓuka wanda ke zuwa na biyu lokacin da prime minister ya kira yan adawa ya ce shi a ƙalƙashin shugaban ƙasa yake ya kiraye mu mm. mun ka ce to mun zo mun amsa kuma ga abin da mun ka gaya maka amma kahin a soma wannan eh, abin ga tattaunawa mun ce muna son mu samu shaida na cewa lalle shugaban ƙasa shi ke bayan wanga neman sulhu da hanke sai an ka waye gari mun ka ga a kirayen ba ba ba mu zo mu zamna da prime minister da yan bangarori ba wanda mun ka haɗu nan tare sai mun ka ga takarda da ta huto kuma takarda wanda ya ɗauki takardan shine prime minister ba mu ga hannun shugaban kasa ba ciki sani idan ka saurari bayanai na bana za a gane cewar da alama 'yan adawa ba su gamsu ba da shirin da aka sa gaba akwai abubuwan da ba su aminta da su ba saboda haka an ya kuwa zaman nan zai yi kuma idan an yi shi ma za a iya samun fahimta kuwa eh san daman su 'yan adawan su ne ke kaurace ma zaman eh, na saurari bana inda yake ba da bayanin kamar yadda sun ka faɗi ah, bayan zaman da aka yi kamar korafe-korafe wanda 'yan adawa suke yi eh, kafofi na labaru na ƙasa kowa ya sani akwai ka'idoji da dokoki na ƙasa wanda ke ta da su karkashin wannan babbar kungiya wadda ake ce ma eh, konsai na hukumar sadarwa hukumar sadarwa akwai dokoki wanda eh, da ka cika wannan sharaɗi dole ne haƙƙinka ne kafofin yan labari na ƙasa su kuvirirkin kin da za ka yi amma baka tambaya ba baka bi ka'idodi na doka kuma kai baka je baka ce za ka yi da kuɗin ka kai kamar yadda kowa yake yi kaga ina zuwa mm. ina barka kayi magana sai mu wannan kuma gaskiya saboda mu dan al'umma kowa ya amfani da abin da muke nan ga cewa mm. idan ka fahimci abin da shi ba nake magana akai mm. yan adawa na ganin jam'iyyar PNDS tarayya ta fara shishigi wa ayyukan shi kwamitin domin a cewar su prime minister ne shugaban kasa ya damkawa nauyin tafiyar da wannan zama amma tuni jam'iyyar pendes tarayya tana nema ta canza abubuwa ai ba yau ba ne an ka fara kwansai wannan e, su suka fara lokacin suna mulki ne aka kafa shi kuma akwai ka'idodi wanda dama an kashin huda mishi wanda da shi ne ake tayar da shi kowa sai dai ta eh saboda ai yanzu abinda sharaɗin da su suke son su kawa ra'ayi su ne in ka ba da ra'ayin ka ai demokradiya Eh, ra'ayi ne kuma demokradiya ai abu ne na rinjaye ai ba a taba demokradiya ba a ce wanda bai da rinjaye ya rinjayi wanda a da rinjaye ai ba wannan ba demokradiya ba ne ra'ayinsu in sun ka bada daidai ne sai a zo a zamna teburin shawara sai a gani menene ya dacewa a tattauna bisa ka gare shi mu abinda mu 'yan rinjaye ba za mu yarda da shi ba ba za mu yarda da shi ba shine abin da mu yan rinjaye ba za mu taɓa yarda da shi ba shine daga kansa za mu tashi in allah kai mu shirin mako gobe mu haɗa shi da kokarin wakilan jam'iyya mai mulki ta pnds na neman bambanta rawar isu muhammadu a tsakanin zaman shi shugaban ƙasar nijar da kuma bangarancinsa na zama ginshikin ita jam'iyyar tashi ta pnds tarayya muna guda ga shi sahani muhammadu na pnds tarayya da kuma abokin muhawarar shi bana ibrahim kazana na jam'iyyar lumana tare da kuma shi wakili namu sule da ya shirya shirya mana wannan muhawara a can birnin na yamai a madadin su duka ali mustapha sakwata ne a washington mun buku lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. down.